Wata sanarwa da kakakin fadar gwamnatin Najeriya Malam Garba Shehu ya sanya wa hannu ta ce shugaban kasa Muhammadu Buhari ya amince da nadin Yusuf Magajibici a matsayin sabon darakta janar na hukumar tsaron farin kaya ta DSS. Yusuf Magajibici wanda ɗan asalin jihar Kano ne ya samu digirinsa daga Jami'ar Ahmadu Bello ya kuma samu horon aiki a Birtaniya da kuma kwalejin tsaro ta Najeriya. Ya rike darakan hukumar ta DSS a jihohin Jigawa, Niger, Sokoto da Abia. Jim kaɗan bayan bayyana wannan naɗi, gamayyar dattawan kudancin Najeriya da na 'yan tsakiyar Najeriya sun fidda sanarwa inda suka ki amincewa da wannan naɗi inda suka zargi gwamnatin shugaba Muhammadu Buhari da fifita ɗan arewacin Najeriya. Sanarwar wace Chief Edwin Clark, Ayo Adebanjo, Dr. John wodu da Dr. Bitrus Kogu suka sanya wa hannu ta ce daga yanzu jama'ar kudancin Najeriya sun wa gwamnatin Buhari yankar ƙauna ganin yadda aka cire ɗan kudancin Najeriya wanda ke lukan mukamin wannan hukuma aka mai gurbinsa da ɗan arewa inda suka bayyana cewar cikin shugabannin tsaro goma sha bakwai a Najeriya guda goma sha shida duk yan asalin arewa ne a cewar sabo imamu gashuwa birifa ya yi kama da mutum don haka akwai abin dubawa a wannan korafi na dattawan kudu gwamnati na an ji ana zargin cewa ana son zuciya wajen naɗa makarban gwamnati musamman rikin na wajen haka tsaro cewa dai an tare yan arewa ba matsayin da na Najeriya ba a daɗi ba a da zargin gwamnati haka kuma za a yi gaskiya duk ya yi kama da mutum. Kuma kokarin da ne don jin ta bakin kakakin fadar gwamnatin Malam Garba Shehu ya ci tura amma ga masanin tsaro Malam Kabiru Adamu na mai cewa wani ƙasa yana da mai irin wannan na ɗaukun farko shi wanda aka ba ma rikon riko ne aka ba shi babu kuma ba dole ba ne don an ba ma mutum riko a tabbatar miki da shi ɗaya kenan na biyu shi wanda aka ba ma ɗin yana da misali ƙwarewa da kuma sauran abubuwan da ake bukata na a shi ɗin kaga muka diba haka shi wannan da aka ba shi ya yi aiki ya kai ƙololuwa na wannan ma'aikatar ya yi ta sannan yau Allah ya sa aka ba shi wannan to bisa wannan dai ba mu da wani sun kuma a kai dai me za a ce a halin yanzu sabon darakta jinar ɗin na da jan aiki a gabansa in ji farfesa muhammed tukur baba abubuwa da suka faru daga baya a kamar shekaru uku da suka wuce ya nuna cewa hukumar tana na daidai tana wuce gona da iri tana keta hakkin yan adam ba ta bin dokarin dokan da aka nada ta a kai na tsaron ƙasa an zargi hukuman tun ba ma shi shugabanta na da ba da haka shi wannan sabon director babban abin da yake gabansa shine mai da martaban hukuma hassan mai na kai na muryar amurka daga abuja nigeria